إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ɗan'uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to da farko dai muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wata'ala wanda ya faɗaɗa rayuwarmu mu kawo a wannan rana ta juma'a wanda yau ita ce sha ɗaya ga wata ko? sha ɗaya ga watan bakwai watan rajab hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya yau ɗin dai ita ce ranar hudu ga wata ko? ko shida shida ga wata za a ce kenan shida ga watan uku eh, shida ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin ko Allah tabaraka wa ta'ala cikin yadda ta amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya Abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na sifatul mu'mina as siffan mace mu'mina ta gaskiya kuna ganewa ko siffan mace mu'mina ta gaskiya wanda wannan insha Allah ta'ala shi ne darasi na goma sha biyar kuma muna sa ya zama darasin karshe a wannan littafi gane ganewa ko idan ɗan uwa ba amince ba muna gaba ta takwas almomina to sadiqa ita mace mumina ta gaskiya wa ha wa sabatiha ala sa'ibin duniya ko mace mumina ta gaskiya da yanayin ƙarfin haƙurinta da juriya akan masifin duniya in dai ka komo ka duniya dole masifa ta fada maka wata rana ko kana so ko baka so Allah ya kawo maka rashi Allah ya kawo maka samu Allah ya kawo maka jarabawa iri-iri to menene rawar da mace ta kaka wajen haƙuri ko ko haƙuri ya ke banta da maza ne banta mata hakika mace mumina ta gaskiya an same ta da haƙuri an same ta da cijewa a ainihin bagire na addini kuma ta ba da misali abin a zo a gani daga cikin wannan misali mun ji a baya cewa wata baiwar Allah da ake kira alkansa'u ta ba da mamaki a lokacin da aka tafi yaƙi ta zuba 'ya'yanta maza guda hudu mun san yadda ta yake a zuciya uwa ta zuba 'ya'yanta maza guda hudu da mijinta da ɗan uwanta gaba ɗaya a tafi a ainihin dafa wa manzan Allah a taya annabi yaƙi a samu a kai addinin nan tudun na tsira baiwa Allah nan tana zaune za a zo mata da labarin cewa mijinta an kashe shi a zo da labarin an kashe ɗan uwanta ƴaƴan nan nata maza guda hudu haka ake ta zuwa mata da labarin mutuwa su ɗaya bayan ɗaya har sai da suka ka kaf. ta zama wannan baiwar Allah ba ta da madafa a wani wanda zai taimaka wa rayuwarta duk an kashe su to amma wannan bai sa ta firgice ba bai sa ta gigice ba ana ma tambaya yaya halin manzan Allah an samu nasara an samu abin da ake so wanda ba abin da ke jawo wannan su ne ƙarfin imani don haka ita wannan malama mai wannan littafi minwal bisu abdullah take cewa zalika aba adu madan tabluguhul mar'a wannan shine kolin koli wanda kiyama take iya kaiwa min ko min jilalin sabare wa kowatin imani wa azimin sabati wato wannan shine inda mace za ta iya takawa a kai na girman haƙurinta da kuma ƙarfin imanin ƙiyamaci da kuma mai girman cijewarta sai ta yi sannan gurin ai ba wai ba a jimu ba sai da haƙuri wadda aka ce an kashe miji an kashe ɗan uwanta an kashe 'ya'yanta maza guda hudu ɗaya na bin ɗaya kasan wannan yakin an ji mata iya ji mata to amma saboda karfin imani shine ta kawo wa kuwatul imani idan imani yana da karfi wani abu zai taso a cewa na ko kuka baya yi babu wanda baya kuka a zuciyarsa idan masifa ta same shi sai wani yana barin kukansa shi da Allah ana gane wannan annabawan Allah ma suna damuwa in damuwa ta same su mun ga annabi Yusuf Eh, annabi yaqub akan ɗansa annabi yusuf ko yace inna ma ashku basi ila Allah abin wa huzni ila Allah ce ina kai kukan damuwa ta zuwa ga Allah ne kukan damuwa ta ba wani nake kaimawa ba Allah nake kaimawa inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa alamu min Allah ma la ta'lamun wannan annabin Allah ne to ina ga mu wanda yanzu ake neman a samar da wata 'yar madafa imanin da ya lalabe muke da duhu kafin mu samu mu rike abin da za mu rike wala'alla abu adu minhu ka iya cewa gaba mafi nisa inda mace za ta iya kaiwa in da aka wuce wannan matsayin na haƙurin ya mace Ku mafi nisan inda mace ke iya zuwa wa ashaddu minhu mafi tsananin inda mace za ta kai ma haddasa bihi Anas ibn Malik ne wani labari da Anas ibn Malik ya bayar an ummihi ummu sulaim dangane da mahaifiyarsa ummu sulaim zauja a eh, talhata matar abi talha ummu sulaim matar abu talha kala yake cewa yanda labarin ya zama marida kulli min ali an samu wani ta wani ɗan uwa na wata rashin lafiya min abi talha amma shi uwa muka haɗa da shi babansa daban shi ana dan malik haka ne shi kuma wannan wa abu talha ta gaba shi ne mahaifinsa ya ce wani ɗan uwa da muka haɗa uwa da shi ya yi rashin lafiya wannan ɗa ɗan abu talha ne yi du'a aba umaire ana kiran yaron nan abu umair ka baina ma abu talha ta fil masjidi mata sabi ai abu talha yana masallaci yana sallah wannan yaron sai Allah ya karɓi rayuwarsa shi mara lafiyan kenan ko Allah ya karɓi rayuwarsa fa hayya at ummu sulaimin amrahu ummu sulaim ta shirya al'amarinsa wai mace za a yi wa mutuwa ta ɗauki yaron nan ta mai wanka duk ƙa'idojin da ake ji na musulunci an sani ta mai wanka ta gyara shi ta shirya shi a yanzu ba matace yaro ya mutu ta fita ɗakin kenan ta koma tsoron yaron eh wai tsoro take yi da wasu su shiga saboda abin dafe-dafe ne addinin da zauna ba tuku nan take ta shirya al'amarinsa fakalar ta ce la tukdiru a bakal hatu shirotik ne kada wanda ya ba mijina labarin mutuwar ɗansa kowa ya shiru ba aikin ku bane aiki na ne kada samu yan rakaɗi ɗan ba ni na iya kowa ya kama bakinsa raja aminal al aiko sai gashi ya dawo daga masallaci ya dawo ya zo ya tadda ta tana ihu ba wayyo Allah mun shiga uku mun lalace mun mutu mun narke irin da abubuwan da mata ke yi ya da wannan ya samu mace a natse Allah ya ce ma fa'ala ne ya halin da ɗana yake ciki da ya jikinsa sa halatta ce huwa askanu ma kana ai bai taba samun natsuwa ba irin wannan lokacin an gane yi. yanzu ya samu wata irin natsuwa wanda bai taba samun irin ta ba asanu ma kana mafi natsuwa yanzu ta hankalinsa ya kwanta wa qaddamat a asha'ahu nan take matan nan ta tawo mijinta abincin dare ta asha ya ci abinci huwa wa ashabuhu shi da abokanansa allazina qadimu ma'ahu waɗanda suka biyo shi aka zo tare aka ainihin ci abincin dare bayan an ci abincin dare ثم أتم ليلتهما على على أتم وأوفق ما يكون أولا درس دوانا ماتا mijinta suka cika wannan dare a mafi cikan dare kuma mafi dacewa kana ganewa Yau wa? da ke tsakanin mata da miji duk a fasa yi ba walamma kana asirul laili da gari ya waye shine ƙarshen dare can gab da asuba bayan duk abinci da gudana ya gudana halar sai ta ce gawar yaron fa tana ajiye ana ganewa gidan mutuwa ne fana ba a fasa cin abinci ba ɗaya duk abin da ake wa miji na haƙoƙinsa ba ta fasa yi ba bai ga wata alamar firgici a fuskarta ba wanda zai iya ganowa hankalinsa kwanci ɗansa ya samu lafiya yaro ya warke ya samu lafiya ba matsala haka aka yi da gari ya kusa wayewa can ƙarshen dare sai ta ce masa ya a ba tsalha ya kai baban tsalha alamtar ila ali fulani shin ya kake gani game da mutanen gida kaza a gani ko zuriya gida kaza ista'aru ariyatan sun nemi aro sun nemi wani kayan aro fatamatta biha aka ba su aro suka yi amfani da kayan aron nan suka ji daɗin abin falamma qulibat minhum da aka zo aka ce ku kawo abin da kuka ara shakka alaihim wasu mata ka rasa ina kuka samu kujira kaga na ai ta koma ta koma mai wa'azi da aka zo aka nemi kayan aron sai abin ya musu nauyi kayan aron aka nema ina abin da kuka ara ku ba mu tukunyan nan ko ku ba mu tsintsiyan nan sai ka aiko muna jin daɗin tsintsiyan nan abin mana ana gane wa aiko kaza muna jin daɗin sa kyale mana ya kake ganin halin waɗannan mutane kala ya ce ma an sako saku kyauta ba ka je ka aro abu a zo a nema kuma har ka ji nauyin bayarwa ba ka kyauta ba ana ganewa yanzu ta tattaro shi ta kawo shi inda kake so ta kawo shi ce eh? ta gama tattaro shi ai wani labarin ta inda labarin ya zo maka ma ya isa furgita ka ta inda labarin ya zo maka ya isa ya ka ƙalar take cewa inna bunaka fulanan ɗanka wane abu umair kenan ko ba shi ne sunan yaron ba abu umair ɗanka wane abu umair kana ariyatun min Allahi aro ne Allah ya bamu ajiya ce muka aro daga Allah Allah ya ba mu aro fa qabidahu ilayhi yanzu Allah ya karbi kayan da ya ba da aro ana ganewa aro Allah ya bayar kuma Allah ya karbi kayansa fastarja'a sai ya istirja'i menene istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine mai istirja wa hamidallaha ya gode wa Allah wa qala yace wallahi la ad'uka wallahi la ad'uki taglibinani ala sabri yace yanzu haka Allah ya yi ki hakuri to wallahi bazan kale ki kirin jahila akan hakuri ba bazan bari ki nuna shimfi ne hakuri ba ni ma yadda kika kokarin nuna hakuri ni ma zan nuna nawa irin hakurin bazan bari ki riga ni ba hatta idza asbaha har da gari ya waye kada ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah wa kenan Abu Talha yayi safiya ya tafi wurin manzon Allah alamma ra'ahu lokacin da annabi ya ganshi kana yace barakallahu lakuma fi lailatikuma nake yace ina muku ina muku addu'a daren ku na jiya hidimar da kuka yi Allah ya sa muku albarka a ciki fa wannan malamai suka ce addu'a ce da bushara kamar annabi yana gaya masa abin da ya afku jiya an samu rabu ana ganewa fahtabalat mundu a tilkan laila nan ta samu juna biyu tun wannan dare na jiya ala abdullahi ibn abi talha aka samu wani da wancan sunan shi abu umair wanda ya rasu yanzu an dauki cikin wani da mai sunansa abdullahi walam yakun fil ansari shabun afdala minhu Ka takaita mana labarin ba a samu wani matashi da ya fi shi ba cikin matasan madina ya fito yaro mafi albarka yaro mafi albarka shi ana neman matashi mafi albarka wannan abdullahi ɗan wajen abu talha yana cikin ‘yan gaba-gaba walam ya mutu abdullahi da taro zika shiru banina shi ɗan bai mutu ba wanda aka haifa daga baya sai da Allah ya ba shi ‘ya'ya maza zalla guda goma ‘ya'ya Allah ya karɓi ɗaya namiji ya sake maido da wani namiji a ƙarƙashin namiji ɗaya nan kuma an samu ‘ya'ya goma ana ganewa Allah ya azurta sa da ‘ya'ya goma maza kulluhum hafiz al gaba ɗaya a cikin su ba wanda bai haɗa shi Qur'ani yaya wannan shine sakamakon haƙuri jama'a sakamakon haƙurin uwa Bata ta burkuce ta zagi Allah ba ko ake faɗa da mijinka ba ba ta kalamai munana ga ubangiji ba wanda za su kusa ta Allah a'a sai ta yi maganar da Allah zai yarda da ita ta yi maganar da wa Allah zai yarda da ita mijin ma ya ƙara a kai to Allah ta'ala ya musu sakayya tun a duniya kafin a samu sakayyar lahira an gane wannan ko ga wannan misali ne akan hakurin kiyamaci to irin wannan haƙurin ake so mata su yi koyi har a waye gari mace an aiko mata da mutuwa kaga ta kama bin titi ba dan kwali an mata mutuwa tana bin titi ba dan kwali duk duniya a san ta ka damuwa kaga ba bambanci tsakaninta da wadda bata san addini ba ko dama sanin addini yau ne zai maka rana to sai bai maka rana ba wa kun da'iman mutawakki'an lil zaki. kullun ka zama kana sa ran abubuwa na iya faruwa kowane lokaci ba abinda da ba zai faruwa ba miji na iya mutuwa uba na iya mutuwa mata na iya mutuwa dan uwa na iya mutuwa makwabci na iya mutuwa aboki na iya mutuwa ba abin da ba zai iya faruwa ba kullum ka zama mai da'iman mutawacci'an lil hadisat kana ainihin tawakkuin abin da ka iya faruwa ayyu sabatin wa difaqati ja'shin tamlikuhu tamlikuha hadhihi mu'minatu sirra malama take cewa shin wai ayyu sabatin wani irin ƙarfin zuciya ne wa rabaɓati jashin ko wato jashin da irin wato iya danye zuciya abinda mutum ke da shi na damuwar rai mutum ya iya danna nashi to wani irin danna zuciya ne matan nan ta mallaka irin wannan mumina ta gaskiya wa ayi kuwatin wa sabri shi wai wani irin karfi ne da haƙuri Allah ya bata innaha tasbiru kai wannan mata ta yi hakuri bal wato rabba zaujaha ala sabri matan nan ba wai kaɗai hakuri sai ba ta tarbiyyanta da mijinta akan ne akan haƙuri ta yi haƙuri sannan ta koya wa mijinta hakuri. kenan mata suna iya ɗaura su a kan akan hanya da ta gaya mai yana iya rudewa shi ma to amma da ta fi shi hanyoyi da yawa sai da ta kawo shi inda ya kamata ina mai tabbatar muku ƙarfin da Allah ya baku a matsayinku na mata kuna iya kawo mazanku cikin addini ku ɗora su a hanya addini zuwa masallaci karatun masallaci ana ganewa ai bayan sallah asuba ɗan karatun da ake yi ɗan shiga makaranta irin ta maza da sauran abubuwa da ya shafi addini kina iya yi wa miji to amma ina sai mace ta ce wai miji ba zai saurare ta bai ai ko kawala ba zai saurara ba to ba a jin daɗin ki ne inda ana jin daɗin ki za a saurara an ta yi yawwa al'insanu hasara man ahsana ilaihi shi mutum dan bursuna ne ga wanda yake kyauta mai dan mace tana kyauta ta sai ta zama dan bursu da gare ta ce sai abin da ta faɗa ana cewa ta ce sai eh haka nake saboda me tana kyauta ta masa sai ya zama duk abin da take so shi ma yana so to ba idan ba a jin daɗin ki fa ai mazan ne yanzu fa mazan ne na yanzu sai a hankali wai mazan yanzu sai a hankali wato matan ne na yanzu ba sai a hankali ba ko eh wai mazan sai a hankali maza sai a hankali haka ake yi mace ta kwashe awa uku tana zagin maza ta surutu maza sun yi kaza maza sun yi kaza maza sun yi kaza ai wannan tarihin wayannan bayan Allah da cikin duwa kin karanta za ki gane cewa ke ɗin ma akwai aiki a gaban ki ne ko da photocopy ce zama na waɗannan mutane ke a ce kin zama photocopy ke so bayan sanda na buɗe kofa a nan za ku yi raji saboda haka wani irin ƙarfin imani gare ta da haƙuri ga shi dai ta yi haƙuri ba kaɗai ta yi haƙuri ba ta koya wa mijinta haƙuri bi usulubin yanba'u min fahamin ajikin li hadhihi al-aqida ka biyo wani irin kwararo ka biyo wata irin hanya ta koya wa mijinta mai imani wanda imanin nan ya ƙulƙulo ne min fahamin aliki daga ainihin fahimta mai zurfi li hadhihi saboda ta fahimci aqida musulunci idan mace ta samu aƙida, kai mijinta ya huta ana ganewa ya huta saboda tana da aƙida aƙida ta tana zaune jam jam to ba matsala idan mace ba aƙida subhanallah sai ta koma tana ganin idan mijin nan ya mutu ta shiga uku ba abin da za a ƙara yi ba abin da za a fasa da sunan shi ne ya fito sai za ki yi gaba in sunan shi ya fito shi zai yi gaba ana ganewa jama'a aƙida in ta zauna mutum baya fushi da yin Allah Su da haka za ka gane matan nan abin da ta aikata na tsora mijinta a kan haƙuri ya bulbulo ne daga fahimta da zurfi ga wannan aƙida wala ajaba ba da zalika ba mamaki bayan wannan an ta kura min ahalil janna idan wani hadisi ya biyo baya ya ce matan nan kar aljanna ce ai ba mamaki kana ganewa ai ai ko wannan aikin kadai ya kai mutum aljanna to kaji وقد قال عنها sallallahu alaihi wasallama hakika manzo Allah ya faɗi game da ita yace da kalatul janna yace da kalkul jannata na shiga aljanna fa samitu hashfatu bayna hashfatun bayna yadayya annabi yace sai naji wato tafiya a gabana naji taku an san taku ai a gabana fa idza bi rumai sa'ibintu min hal duba an ga wace ce ke wannan tafiya sai ya ga wannan matar ce maman anas rumai sa'o bintu milhan aka ga waɗannan su ne ‘yan na tsallake rijiya da wuri annabi ya ba da labari cewa na shiga aljanna sai na gawa sai na gama maman Anas, rumai Sa'o bintu bilhan kawai sai na ganta cikin aljanna sai na ji takunta a gabana kawai yaya ya ka gwanin ta huta a kuri ya fita ina ya kai ta aljanna amma yanzu ɗan haƙuri da miji ma mata da yawa ba sa iya ai ka bisa duka alamu cikin cikin ka zai kashe ni wai mace tana ce wai bakin cikin mijinta zai kashe ta su kuma farin ciki ne zai sa farin cikin shi ba zai kashe ki ba abu nawa yake na farin ciki ya kamata shi ba ya kashe ki to amma ina bakin ciki ne kai kika waye saboda shi ke ce so ya kashe to ya kashe kire ka ji wannan magana jama'a wai bakin cikin ka sai ya kashe kullo kana tuttula bakin ciki subhanallah me bakin cikin da yake badawa wanda ba za ki iya haɗewa ba kike kina neman aljanna ba aljanna ce so ki shiga ba da Allah yace am hasibukum an tadkhulul jannata kuna so ne su ku shiga aljanna arha kyauta walamma yatikum masalul ladina kalu ko min qablikum abinda ya samu wanda suka zo kafin ku bai same ku ba dole ne a samu damuwa dole a samu jarabawa ayi hakuri wa kadhalika najidu limarakati uhud da haka za mu samu bayani lokacin da aka yi yakin uhudu indama kutila asadullahi wa asadu rasulihi wannan yaƙi aka kashe zakin Allah kuma zakin manzan Allah Hamzatu Ibnu Abdul Muttalib Hamzatu Ibnu Abdul Muttalib zakin Allah zakin manzan Allah wa musila bihi akai kata kata da gawarsa fara'ahu annabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan annabi ya ganshi wa shadda huznahu alaihi bakin cikin annabi ya tsananta kan Hamza ja'at ammatuhu safiyatu ko wato ja'at ammatuhu safiyata sai ga gwaggwan manzan Allah ta zo ana kiranta safiya ita kuma dan uwanta ne hamza suna cewa uwa ɗaya uba ɗaya tujidu an tanzura kaha hamza tana so ta ga dan uwanta hamza tace a nuna mun gawarsa in gani an ba da labari cewa an kashe shi an fasa cikinsa an yanke kunnensa an yanke hancinsa an caccaka mai mashi an yi kata-kata da gawarsa ku nuna min shi gani fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ibnu hazubair sai annabi ya umarci danka azubairu dan awam shine danta ana ganewa sai annabi ya ce mishi an yasrifaha cewa ka bari ta ganshi ji yadda za ka ka ja hankalinta ta yi nesa yanzu akwai mutuwar da za a yi ta accident ta so samu ne ba sai ka gaba ba musamman mace ana ganewa saboda wani haɗarin zai wa mutum fi da wato ganinsa sa tashin hankali ne tashin hankalin ganin halin da yake ciki ya ma mutuwar shi jama'a muna gane wannan to ganin halin da kake wa Hamza da yadda tashin hankali yake ya ba za Allah ce a kauda ka kai ka gani ai mata dubara ka ta je wajen gawan nan duk za a yi la tara ma da fiha kar ta ga abin da ya samu dan uwanta fa qalat ta ce walima shi wani sa kuke ta kange ni kuna hana ni ganin gawar ɗan uwana wa kada gani ai labari ya riga iski ne alƙahu kada musulma bi akhi an yi wa gawar ɗan uwana kata kata wa zalika fillahi kuma wannan da faru ba sai domin Allah ba abin da ya kawo shi gurin nan sai domin kare addinin Allah fa ma ardana bima kana min zalika wato babu abin da zai hana mu yarda da abin da ya faru kana ganewa ku banne in ga gawarsa ku banne in ga ɗan uwana ba abin da zai hana mu yadda da abin da ya same shi mun yadda da hukuncin Allah la ahtasibanna zan yi hakuri in samu lada hakuri. wala ahzunu insha Allah ba zan yi baki ciki ba to jin wannan magana sai manzo Allah ya bata ne aka bata dama ta zo ta ganshi ai kaga ya nuna maka cewa akwai akwai alamun hakuri a tattare da ita aka bata dama fa atatbu nazarat ilahi ta zo ta ga yadda ake wa gawa Hamza idan ba ka san shi ba za ka gane shi ba an cire hanci an kwakula ido an cire kunne an yi katakata da shi an yi yanka bakinsa an yi katakata. yadda kai ba za ka iya gane shi ba gawa an mata katakata. na ka gaya mana wannan ko da rikici aka yi a unguwannin musulmi aka samu gawawaki a unguwannin kirista aka samu gawawaki wallahi gawawakin da ke unguwannin musulmi sun fi kan gani ana gane ba akan wanda ke unguwannin abin wanda wanda ba musulmi ba saboda musulmi yana da yana da tsayin da ba kawai kasafai yake wa gawa kasa kasa ba saboda tsawatawa ta manzon Allah to amma su ba wannan tsawatawa babu wani hali haka kawai ake abin da ka Allah ya sauwaje musallat alaihi wa da'at lahu haka nan sai masa addu'a ta ainihin roƙa masa Allah wasar ja'ad sai istirja'i ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa sakkarat lahu ta nema masa ne gafara ana so ki zo wajen mutuwa hankali ko kuma kin ki addu'a ihun nan naki da amfani gare ki bari ma ya wani amfani ihu da tsalle wayyo kaza ka bace sai ta tsalle tana tambul a kasa tana faduwa tana tsalle tana jan gashi tana jan kai jama'a kai damuwa na same ta da Allah ya ce na ni na halice su sai na ƙarar da su ɗaya ai magana ta kare ba wanda ya sai hana Allah duk wanda ka ga bai mutu ba a cikin mu lokacin sa ne ba lokaci na yi hakura za a yi dole sai ya wuce ba wanda ya sai hana duk asibiti duniya da aka kai ka mutuwa za ta yi kana ganewa yauwa daga nan ba a ƙetara da mutum Amerika ba ya mutu ba a ƙetara da mutum Ingila ba ya mutu ba a je da mutum Indiya ba ya mutu ina ne ba a zuwa da mutane suna mutuwa duk inda Allah ya sa kasar bawa take nan zai mutu wa mata dare na sun ma za ta kibu gadan wa mata dare na sun bi ayi harbin tumu rai ba ta san a ina ma za ta mutu ba Allah ka samu cika da imani wa hadhihi mu'azatul adawiyya ga wata baiwa Allah daban wanda ake kiranta mu'aza al adawiyya zawjatu silatu ibnu usaymin ita ce matan wani mutum da ake kira silatu Ibn usaymin as-sayyidul kabir wanda shugaba ne babba allazi mata shahidan qabla shaykhihi ibn abbas wanda ya mutu yana mai shahada kafin malaminsa wane ne malamin nasa abdullahi dan abbas ana ganewa shi almajirin abdullahi dan abbas ne faƙaɗa kanat zaujatuhu min al'adilati zahidati ita wannan matar tashi tana cikin al'adu al'abidati masu yawan ibada a zahidat masu gudun duniya matarwa matar silatu ibn usayn wannan da ake ce ma silatu dan usayn matarsa tana cikin masu ibada matarsa tana cikin masu gudun duniya an samu daga sabitu al-banani yake cewa anna silatu ibn usayn lallai silatu dan usayn kana fi magza lahu ya je ɗaya daga cikin yaƙoƙa ana ganewa wa? mene ne kuke suwa a batul batul wane ne eh akwai da abinda kuke na turanci da yaran naku eh ya je wajen kansa yaƙi da kansa ya je wa ma'ahu ibnullahu ko a tare da shi akwai wani ɗansa ya je yaƙin kuma ɗansa ya je kuna ganewa ya je yakin kuma ɗansa ya je maƙala lahu sai baban ya ce wa ɗansa ai bunai ya kai ɗana ka ƙaddam ka shiga faƙatil ka yi yaƙi hatta ba ka fi bata ta yadda zan samu ladar mutuwar ka idan an kashe ka a kashe ka ina gani in na haƙuri in samu lada kafin ni ma a kashe ni domin in ni an fara kashe ni to zan samu ladar shahada ne kadai ba zan samu lada haƙurin mutuwar ka ba amma in kai ka fara mutuwa na ga mutuwa ka na ya haƙuri wannan ladar ta shiga cikin akawun dina ana ganewa sannan kuma ni ma na zo na bi wai ka ji bayan Allah nan yadda suka ɗauki lahira wannan fa ba wani abu ne face kuwatu yaqini tabbas ne kawai suke da shi game da lahira wato sun riga sun yadda da lahira sun riga sun yi ne sun yadda da lahira to kwaji yadda da lahira wannan yake nuna mana tsakani ga Allah jama'a ba za mu iya yin addinin nan ba sai mun hada da yayanmu kana ganewa sai za ki rika zuwa karatu sai kaɗai ki bar 'ya'ya a gida musamman idan sun yi hankali to har yanzu muna da saura idan za ka zo masallaci ka baro 'ya'yanka samari a gida har yanzu addinin ka da saura kana gane wannan shi yasa a ka'ida gina masallaci dole a kula da wajen mata kana ganewa kula da wajen mata ina jin watan juma'a ce na samu na yi ta a gida ko sai Allah na wancan hausa wai abin da ina nesa mata kawai sun kai sahu biyar wanda duk sahu ɗaya na cin sama da mutum ɗari kuma ma mutum ɗari mata a lokacin da na shigo matan sun fi mazan ma yawa ga sahun su can a baya wanda kafin a ce nan ya cika har an je an taddo su ko karamar magana ba ai kaga wannan yaya idan yau ka je ka ji hudu ba ka zo kana jawo mace musamman idan matsalar ta shafe ta za ta ga kamar ka kake eh amma idan tana nan aka faɗi karatu ya doke ka karatu ya doke ta sai kowa ya koma ya sake a ƙasa ya kai da za a gyara eh kowa ya zo jama'a rashin zuwa rashin zuwan mata masallaci su saurari hudu ba su da su ba ake dan ma yanzu an samu hanyoyin da sako zai isa ana ganewa tun da gashi zaki kina zo na a gidan za su hudu ba ki saurara idan ba su ya ce ki akwai masu yi da turanci can shi ma duk zaki saurara duka ana samu wannan zamanin akwai ana yi da yarbanci ana yi da yaruka da yawa ana ganewa yare daban-daban sai ka saurari na wanda kake jin yaran ina sunan Allah ya kawo mu zamani to amma yana da kyau a ce an je masallacin kuma kafin wannan hudu irin wannan karatun namu an faro su tun takwas na safe na zo sha biyu da rabi ba gama ba ana ganewa littafai ake daban-daban kun ga an yi aga an samu abin da aka samu su mu ma muna ɗan samun abin da muke samu amma kullum a addini ka kalli wanda ya fi ka kana ne kokari babu caka ai mu alhamdulillah har karatu muke yi Ƴan mutanen kirki ne mu karshe sai mu lalace sai dai mu kalli waɗanda suka ɗara mu mu yi ƙoƙarin kamo su mu ma wannan matakin da muke kila wani yana can yana sha'awar mu kila a iya samu amma fa kila ne kila kila a ce wani yana naira sha'awa abin da muke yi amma dai mu muna kallon waɗancan domin su suka yi nisa kuma duk zamanin mu ɗaya don wanda ya irin waccan nisan idan aka je wajen abin nan rabon lada za a ba da sakamako a wurin Allah ba ta tsammanin a ba ta irin nashi ai ma ka san ba irin aiki ba kana gane wannan ko aka zata haka to ala ayi hal irin wannan abubuwa yana da muhimmanci dole ba za mu yi addinin nan ba sai mun ɗebo yayanmu kana gane wa jama'a ba ya zo ya ya zo ka zo karatu ya zo karatu ina ganin idan aka ce ka ɗauki littafin ka za ka masallaci shi ma yaro ka sai mai littafi to ko kunya ta sa ya ɗauko sai ka shi ba ba zai haƙura da karatun nan Akwai littafin da mutum. a haka a haka da yana yi ba daɗi ba daɗi har abin ya shiga zuciyarsa ana ganewa to shi ne abin da wannan bawan Allah ya yi. silatu Ibn ushayb Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ce wa ɗansa ya kai ɗana maza ka shiga faɗin yaƙin nan a kafta da kai hatta aka fi baka sai da zan samu lada haƙurin rasa ka fahamala sai ko ɗan sai ya afka cikin arnan nan A fatala yaƙi yake yaƙi yake hata ƙusila har sai da aka shi har sai da aka me aka shi da shi mahullahu Allah ya ci kansa to yanzu ɗan ya rasu uban ya ga mutuwar ɗan ya yi mai ya yi haƙuri ya samu ladan mai, ladan haƙuri sannan ya samu ladan umarni da kyakkyawan aiki don babu wanda ya karfafa shi ko ya karfafa masa gwiwa ya shiga kirinsa ba muna magana sai yaƙi ce ba zuwa makaranta zuwanka masallaci zuwanka wurin wa'azi zuwanka tarurrukan addini zuwanka da'awa da sauransu zai sa ɗan shi ma ya kama irin wannan hanya saboda ya ga kana yi eh amma baka zuwa masallaci ka ce yaro tafi masallaci baka zuwa jam'i ka ce ya je baka karatu ka ce yi to akwai abubuwan da ba za su yi ba don haka kan ya riga ya rasu uban yayi hakuri ثم تقدم صلته شيما صلته ابن سي سيشغى فقاتل حتى hannun yaro. ياكي باب har shi يارو حتى قتل هر kashe سيدا أكتششي اجتماع النساء شما يزو ta ya mutu uba ya ne ya mutu wannan baiwar Allah da yake kira mu'azatu kamar da yake cewa mu'azu akwai mu'azu ba namiji kenan mace ba mu'azatu haka idan yan biyu ne sa sa mu'azun da mu'aza an gane ya yi. an ji ga suna yan biyu da ba hasar kusa da shi ba sa mu'azu da mu'aza kuma suna mai kyau mun ci san suwaye masu suna idan ka san mu'azu ɗan jabal ka ga sanya wa ɗanka suna mu'azu ai ka san wa kake so ya biyo sahabin manzan Allah wanda annabi ya naɗa shi gwamna alƙali kuma limamin ƙasar Yaman a lokacin da yake shekara goma sha tara mu yanzu shekara sha tara yaro ɗan shekara sha tara sai ke tugu da instagram da sauransu ya kan shekara sha tara sai ka ga gaba ɗaya ma kai kanka ba ka yi daina iya ɗaukar responsibilities ɗin gidanka ba ma bare ya ɗauki na addini to amma annabi ya tura shi ƙasa gaba ɗaya shine limamin ƙasar shine gwamna Shi ne alƙali duk abin da ya taso na shari'a na rigimar aure rigimar fili rigimar gado rigimar kasuwa ya sani saboda annabi ya ce a alamu ummati bil halali wal harami mu'azu bin jabal wanda yafi kowa sanin halal da haram tsantsa al'ummar nan shine mu'azu dan jabal to kage yanzu ka sa wa danka mu'azu yaya idan kuma kana son mace ce mu'azatu sai ko wannan baiwa Allah ita kadai yayi ta sunanta mu'azatu wanda an mata take al'adatu az-zahida mace ce mai ibada mai gudun duniya to mai kike so yarki ta zama idan ba mai ibada ba mai gudun duniya gudun duniya fa shine gudun abin da yake haram ko ba shine ba To dan haka wannan baiwa Allah yanzu ta yi rashi guda biyu da ya rashi na farko ta rasa ɗanta namiji da eh, ya rashi na farko kenan ya rashi na biyu ta rasa mai mijinta to yanzu za a samu mata mata yan kamar sun zo lallashi amma galiban shidanu ne an fahimta yi kamar an zo magana kirki amma galiban za ka samu shidana ne ana kuwa an nisa'u mata suka taru inda mar'atihi wajen matasa ita wa mu'azatul adawiya ko matasa mu'azatul adawiya matan suna taruwa faƙalar kafin su fara magana da gulma da tece kushe, ita su ta riga su magana ta ce marhaban ina muku maraba ya kuma can nan in kun tunna ji tunna ritu hannu a ne idan kun zo ku yi mun murnan alheri da ya same ni ina muku maraba ya zaba ku gani ka kaga duk wanda take da gulma sai ta za ta aje abinta kawai saboda ba kofa ina zuba ku gane maganar nan ba bari mai mai kila karan farko kenan kaji wani ya an mai mutuwa ya ce murna ta zo yi min ya mutuwa aka yi mata an kashe ɗanta an kashe wa mijinta da mata suka zo za a fara irin maganganun nan na mata wanda ake yi sanka sanka magana ka za ana zaro ta sala sala matattan magana mara amfani to kaji mara amfani wanda ba ta ƙara wani imani ne ya ɗauko maganganu marasa kyau akwai maganganu masu kyau in su zaki to ma da lariki ana ganewa amma in matattun magana zaki gara ki bari ce ina muku maraba in dai abin da ya kawo ku don ku taya ni murna alheri da mijina da ɗana suka samu in wannan ya kawo muku in dai shi ya zo da ku maraba da ku yaya idan abin da ya kawo ku kuma murna ina muku bara ba idan ba murna kuka zo yi min ba ba hanyar. ne don haka Kamar Haban. wa in kun tunna ji tunna likairi zalika idan ko abin da ya kawo ku ba murna ba ne farji'ina ku koma inda ku fito farji'ina ku koma to kaji ai yanzu gidajen musuwa suna nema su koma gidan buki je eh? wai a yi mutuwa zuwa sanya kano haka ake yi a rika dafa abinci a zuwa a taru wafin nan sai kana karatun littafai ya ce aka rafin ma'afin sai daga cikin magace na tsane na tsane zaman makoki ko a wancan lokacin fa wanda ba a waya a zaman makoki ba a labarin siyasa ba a fira sun a lokacin ya ce aka rafin ma'afin na tsani wannan taron da ake idan mutum an mara mutuwa shi mai gidan ko mutanen gidan su ma za su zauna a cikin gidansu ne ba a kofar gida ba ka'ida ke haka ake yi idan suna zaune mutum ya zo ya musu ta'aziyya yi ta'aziyya ya tafi ba a zama a gurin zama a gurin to ba alheri bane za a yi dai labarin siyasa za a yi labarin gwamnati za a ci naman wani za a yi shewa har ma sai an cire jimamin mutuwa a zuciya kuna ganewa inda ake samun lada wajen da jana'iza ne wannan zaman zunubi ake samu idan ka zo sai mu ce eh, sallama da kai wane inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tatasi kara da irin lautawa duk dai kari ne Allah ya ji kansa ya fi masa masa rahama ai ka gani ka dai ta zuya ko sai ka kwashi ina kai naka tafi ba zama za ka ba a kawo shinkafa ba zama za ka ba a fito da abinci a kawo ruwa a kawo kaza zama gidan biki nan ake samun manya-manyan 'yan siyasa kun san yanzu mutuwar mu ɗaura auren mu siyasa gane ba, jana'izan mu siyasa idan mutum ne addini ne ba ruwansa da gulmace-gulmace da shige-fice babu abin da ya dame shi da irin wannan idan aka yi mutuwa gidansa ko wani abu ya same shi ba ganin kowa amma an gane wannan kai ka ɗauka wa mutum baya da mutane a ba rashin mutane ba ne bai da gulmace bai da iya yi bai da karambani da kankamba da kisisi na da shishigi To kaji ya kamata mu gaya kanmu gaskiya wai addinin nan wa muke gaya ba idan ba kanmu ba idan ba kanmu ba kai da ba kai aka yi mutuwa ba matsala ce ta zauna ɗan uwa idan suka zo daga garuruwa ne ɗan uwa na zuwa ko su ma ba za su kafa wurin zama ba kai dai karka shimfiɗa tabarma saboda kada mutum ya ga kayan shimfiɗa ya zauna ko ka aje kujeru yanzu ba zuwa ake sa kano a nemo kujeru a aji dama kana so a zauna har a kwana uku kwana uku ake yi wannan dai bai cikin addinin annabi Muhammad kuna ganewa yanzu kai kai ne za ka ba da ladan wannan aiki wanda ka sa ana yi dan dai annabi bai sa ana yin wannan ba kuma shi ma an mutu gidan shi ko bai kawo kujera ba ko bai zo ya shimfiɗa ba ana ganewa ai an yi mutuwa gidan annabi yayi haka an yi mutuwa gidan sahabbai sun yi haka to idan mu yau aka waye kari mu koyi da wa zamu kada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in ka halin sunna ne da gaske eh to amma yanzu ba sai a sa jeru. na nesa sun zo daga Kano sau ko ta Zamfara ko sun zo daga Lagos ko ta ƙasa ba sai a shigar da su cikin gida su yanzu Hukumu hum, hukumu biyu baƙi ne suka zo baƙunta su ma kamata ya da sun yi ta'aziyya sun za su iya komawa yau su koma koko gobe gari na wayewa su wuce sadaka uku ba da asali a musulunci ba amma ta shi ba sadaka bakwai ba ya da asali ba arba'in ba asali ta dawo wa ya ce maka a wuce yake bare ka fudu shi wa ya gaya maka wai ba a fi dawo duk wannan gida ce duk da yake malaman da suke kawo wannan su tsakani ga Allah a yanzu rashin kirkin mutane ya kai kirki ya kai matsayin da malaman dole su kirkiro musu wannan hanyar da su ɗanci abinci a jikinsu Ku ko ana ganewa ba fa halal bane ko ba daidai ne? kuma muna roƙon Allah ya sanya wannan hanyar kar ta zama hanyar ta abinci mu da masifa ce malaman da suke zuwa sadaka bakwai idan nan ba a mutu ba to shan a mutu zai dai samu ya karya ko ba komi tun da al'umma da suke ya kamata tsaunoyin malamai sun kyale shi da yunwa sai ya kirkiro wannan ya ce kan ya je an mutu za a sha ko kuma ya samu ya karya can ma za a ci tuwo ya samu ya karya can kuma shinkafa aka dafa ya samu ikariya can ma zai cika za a samu ya koshi ina kuma aka mutu a jeje yanzu an kawo abincin rana sai je ya zauna su ci abinci kai Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa to yanzu dan dan sako min kaza dan zubo min kaza wannan mai wasi ne jama'a shi ma san ba dibi yake ba yunwa ce da mu sai yake nema abinci dan dan jai yau wato abin da za a kirkiro to yanzu eh, eh, ranar bakwai za a mai azaba wai rana uku za a mai sun tuni baka mai addu'a ba sai rana uku a ce sun tuni baka addu'a ba ya eh? rana bako za a mai addu'a kai sun tuni baka addu'a ba ya kamata mu ce daina wadara kansa duk wannan a ce wanda za su zauna gidan mutuwa yan nesa kawai su ma da sun gama mutu za su su koma amma yan kusa ba wanda ya halatta ya zauna a wajen ta'aziyya bayan ya gama ta'aziyya wai ana ganin wai kara ce idan ma baka zauna ba wani yana ganin baka mai kara ba musamman yanzu da abin ya koma siyasa a sun da lura da wannan ba daura aure da mutuwa yanzu abin ne na siyasa kuma abin ya koma harkan malinta wanda za a gaya ma shugaban malamai ko shugaban alarammomi ko wani shugaban kaza a ce wani an mai mutuwa sai ya duba ya ga waye wani ana gane waye idan ba wani matsayi gare ba a addinance sai banza da abu idan kowa na ne to za a ɗaura aurensa za a mutuwa yin an mai abin da ya same shi za a ji muna ganewa jama'a abin da ya same shi za a ji to kaji to da haka ala ayi hal mu yi abin da muke iyawa mu dawo kan sunna idan fa kana jiran yaban mutane ba za su yabe ka ba fa tsara ka tsaya kan musulunci kawai ka tsaya ka daidaita da Allah ka bi ka'idojin da manzo Allah ya shimfiɗa dan ka zauna lafiya da ubangijinka Allah ya ba mu iko wannan mata ta ce idan kun zo ku yi mun murna ne ina ba da ku idan ba haka ba ku koma dan haka wala tulatimu wala tashuqqul jiyu irin wannan mata ba ta marin fuskar tawayyo Allah an bani Allah lalace a'a ba ta yaga aljihunta wala tajza ba ta firgicewa wala ko wala ba ta ihu inna ma Farahu tana farin ciki listishhadi zaujiha saboda mijinta ya yi shahada wa waladiha da danta ya lahunna min nisa'in sai madalla da irin waɗannan mata bislihinna da irin wannan matan masu haƙuri irin mu'aza dinnan, nan ismul umma take samun al'umman manzan Allah take tagawa sama wa ya'alu sha'anuha sha'anin al'umma annabi Muhammadu zai ɗaga da irin wannan matan, ana ganewa matan da suka fanshi addini walamma mata Abdullahi ibn al-Faraj a lokacin da wani bawan Allah ya rasu ana ce masa Abdullahi ibn al-Faraj lam tu'lim zawjatuhu ikhwatahu bi mawtihi matarsa ta iya wa ƴan uwan cewa ɗan ya mutu matarsa fa ta iya wa ƴan uwan in yanzu ne kuma zagin ta za a yi yar kaza kaza kila ba ke kika kashe shi manya malan taron jahilai bai ba saboda mu'amala ake cikin jahilai da wawaye wa ita ta kashe shi Allah ya kashe shi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah idan ma ita ta kashe shi shekara nawa ne in aka hakuri za a ga ita ma an ta sake ya ci gaba har gaban wa ba shikenan ba to kaji ba ta gaya musu ba wahum julusun bilbadi yantaziruna dukula alaihi fi illatihi yan uwan sun zo suna so su gaida shi ba irin lokacin jahiliya yanzu ba da sun zo su fado wane ya jiki a ba mu wuri dangas a'a suna waje sai an ba su izini kaninka da wanka da ɗan uwanka sai da izini da shigo gidanka suna jira a ba su izini su zo su duba jikinsa, su duba rashin lafiyarsu suna waje ta ce to kuɗan jira ya riga ya rasu fa ba ta gaya ba ta ce ku jira wa ghasalatu wa kaffanatu fi in kana lahu ita da kanta ce masa wanka ita kadai ta mai wanka ta sanya masa da kafani yadi wani riga sai mai rufa asirin miji irin mata duk abin da ya kamata ta mai wanka tsab ta wanke shi tas sannan ta sanya masa da kafani wasu wannan abin shi ne addini jama'a kuma wannan shi ne yadda ake so ku zama ana ganewa ai haka ake so ku yi kuma ƴaƴan da suke gaban ku dan mata idan ku aurar da su a akan wannan aikin za ku dora ana ganewa ai mutumin da kike tare da shi ta da rai Allah ya karɓi ransa da Allah yana son ranki ne da naki zai karɓa ba nashi ba tun da ya karɓi nashi haka ya so sauran abubuwan da ba zai iya wa kansa ba yanzu sai sai ki bai da wata data a duniya da ya wuce ki kaji yan uwa suna waje suna jira ta ce ku jira za ku zo ku gaida shi ku jira ina ina zuwa to shi kenan su ko ba su faɗo ba sai mai wanka ta sanya mai likafa ne sun ba aka zato ko sannan ta ɗauke shi haka ne ko a ina ne sun ba aka zartar da babin min abuwar baitihi sai ta ɗauki fallon ƙofa daga cikin ƙofar gidansa an san fallon ƙofa kamar ƙofa haka wanda ba riga makala ba Ƙofa a yasan ko shi ake cewa mene ne ake cewa da yaren wancan Ƙofa dai yawwa faja'alatu fawqahu wa shaddatu bi shadiqin ta sa igiya ta ɗora shi kan wannan fallon ƙofa. ta sa igiya ta ɗaure shi ƙaf ana ganewa ta sa igiya ta ɗaure, haka ta sa igiya ta ɗaure. wato duk abin da ake iyawa mata sun iya mace fa za ta ce baka a'a a'a ni ke daina koya min abin mutuwa ban ma sai iya wai a daina koya masa abin mutuwa ban so iya ni ba ni in fa wa'azin mutuwa ake kai ni magana mutuwa ma ba zan je ba wa'azin ma kullum magana mutuwa saba saba kullum magana mutuwa wai ana magana mutuwa nan take baiwa Allah nan ta samu inda ta aje shi ta tsore sa, sun makalat li ikhwanihi sai ta zo gaya wa ‘yan uwa nace ce kadamata haƙiƙa ya rasu wa faratu min jinabihi duk wani shiri da za a yi mamaci na riga na gama ana ganewa duk wani shiri da za a yi wa mamaci na riga na gama ta dan ɗan uwanku Allah ya karbi ransa shirin da za a mai kuma na gama ba magana kin kashe shi a nemo likita kaza ba haka muke ba yanzu rudani ka so ki ci kuɗi ka ta ci kuɗin kai ka je ka ci kudin tunda Allah ya kasa yake a baka kuɗin sai za ka ita da ta zauna da shi eh ta buɗe cikinta tana ta haifan mai yaya kai kana ina mutane ka ji rashin mutunci da ranar tsaka wai tana so ta ci kuɗi ta kashe shi wato ba ta san shi ta zauna da shi take haihuwa da shi eh tun tana yar karama take haifa masa yaya har aka kai da aka kai wai kai yanzu kai ne zaka ce kai dan uwanka ne ga an kashe dan uwanka an kashe shi din mutane kawai babu babu babu addini sai rayuwa irin ta maguzawa da tamfe-tamfe da tsafe da shari da ƙarya Allah shirya shi suka tamu an sai ya riga ya rasu na gama shirya shi a kalu suka shigo fatama luhu ila kabarihi su ko suka tamke shi suna ɗauka shi sai sai makabarta wa agala katil baba kalfahum suna fita ta rufe kofarta ba ihu ba hayaniya ba matan gulma ba tare ɗan unguwa wai maza sun riga sun zauna a kofar gida fa maza sun cika kofar gida sai ka ga mata wasu zo cikin mutuwa tun ba a ɗauki gawa ba idan an zo kusa da inda maza suke sai a ɗauki silifas sai a ɗan riƙe fuska ya ɗan riƙe takalmi kusa da fuska salamu alaikum sannunku wanzu Allah sarki Allah ya ce a bage bura muna hutu iri iri eh to ba koyi ake da da annabi Muhammadu matan maza ba su wace koyi da su ba wai kaga mata suna tsallake kafan maza a zaune suna shiga gidan mutuwa mata ba ina mace ina shiga gidan mutuwa me za ta yi in ba gulma ba da iya yi Allah ya bada iko a gyara wai wai wai daga nesa an cire takalmi shi ma cire takalmi wani imani ne daga nesa a cire takalmi a kan rike saka wani takalmin kusa da fuska ana kan kara fuska wai ana jin kunya wallahi baki jin kunya in dai kika tsallake doka Allah kika tsallake dokan manzon Allah bakin kunya a gurin ki da taso dai ƙarya an gane ai alamun kunya shine tsayawa inda Allah ya tsere ki. Allah ya samu jara suna wucewa ta rufe kofar gidanta kamar wani abu bai faru ba ta shiga cikin ibada ta me ibadar me da kaba ko ko mu je annahu al imanun rasikh ba abin da ke sa mutum ya yi wannan sai cikakken imani wal qalbu thabit to jazakum khair wal qalbu thabit da zuciya as-sabitu tabbatata al-imanur rasikh wal qalbu thabit zuciya tabbatata fi auqati shada'idi lokacin tsanani wato ba a gane wanda ke da imanin gaske ko wanda ya karatu gaske ne sai idan wani abu ya faru idan ba abin da faru mai za a gane ba abin da za a gane wasa'atul mihan lokacin da Allah ya kawo jarabawa wa biki da wani tsanani a nan ne ake tsince na Allah ana zubar da sauran tarkace ana ganewa da wani abu ya taso za a ware na Allah tarkace kuma za a yi gefe da shi wa ala manhaji ta irin wannan hanya almanhaj ana ganewa irin wannan hanya wal minwal irin wannan labi kun san labi labi kamar irin hanyar da shanu ke yi ta ce labin shanu yau da ka gani za ka nan ya tsatsa ga cikin daji ne amma da ka ga wuri za ga hanyoyi daban da za ce labi kaza labi ne hanya zuwa faɗe ne to irin wannan hanya irin wannan labi asirul mu'minatu sadiqa irin wannan hanya da muka karanta daga farkon littafin nan zuwa nan a kan shi ne mace mumina ta gaskiya take tafiya a ana ganewa mace mumina ta gaskiya na gaya muku littafin nan daɗinsa nake ji sun da mace ta rubuta bare ku ce mun zauna ne an zage ku ba zagi addinin ne yadda yake muka canja shi shi yasa yake babu wahala abin da muka ɗauka a musuluncin nan sai mun sha wahala saboda ba haka ya zo ba mu muka canja shi kaji haka mace mumina ya kamata ta tafi malama ta ce haza wallahu alam Allah shine mafi sani wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Allah ya riƙi tsira bisa ga annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan litafi wanda ta rubuta shi Hamatullahi ita ce baiwar Allah alfaqiratu ila aku rabbiha wanda take neman akuwan ubangijinta Nawal bintu Abdullahi Nawal bintu Abdullahi muna roƙon Allah ya saka mata da alkhairi to uwa Allah cikin ikonsa ya kawo mu yau mun ƙara karatun wanda littafi na siffar mace mumina ta gaskiya a cikin darussa guda goma sha biyar. Kurakuran da muka yi a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana, abubuwan da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lafiya gaba ɗaya, Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Wannan abubuwa da muka karanta Allah ya ba mu ikon aiki da shi, Allah ya ba mu ikon ɗabbaɗawa, Allah ta'ala ya sa albarka cikin wannan karatu, ita kuma baiwa Allah muna mata addu'a da fatan alkhairi Allah ya saka mata alkhairi Allah ya sa albarka cikin aikin da kai bisa ya zama dalilin tsirarta da tsiran mu a filin alkiyama to uwa haka abubuwa suke zama duk abin da aka fara za a waye gari wani lokaci an kare shi littafi ne dan karami kana gani ko yau gobe yau gobe kowane bai gaza awa ɗaya ba mafi yawa ya kai awa ɗaya zama ne na awa kusan za ka ce goma sha biyar sati sau ɗaya sati su ɗaya cikin iko Allah gashi an ƙara shi don haka abin da muka ji a ciki Allah ta'ala muke roƙo ya amfani mu da shi insha Allah nan zamu tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh